Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ci ci gaban tattaunawar da na yi da wata matashiya 'yar shekara 23 wato malama Zahida Ahmad wadda ta ce tana da sha'awar noma tun tana 'yar karamarta a dalilin lambu da ta tashi ta gani a gidansu. Malama Zahida dai ta kammala da jami'a kuma a maimakon ta zauna tana jiran aikin gwamnati sai ta tsindima harkar noma inda ta ce tana noma albasa karas da hatsi kuma alhamdulillahi tana ganin amfanin abin. A hirar mu ta makon da ya gabata mun tsaya inda take faɗin albarka da noma yake da ita. Yanzu za mu ci gaba daga wannan tambayar da na mata. ita wata shawara zaki ba manoma ko kuma in ce matasa na ƙasa da shekarun ki ko waɗanda suka fi ki shekaru wanda shawara zaki basu su kan noma ganin cewa yanzu kina ce faɗin cewa noma sana'a ce da ke kawo arziki shawarar da zan ba manoma yan uwana shine da kuma matasa su ma duka mm. mu ƙara himma saboda noma akwai alheri da albarka a cikinta mm. wanda kin san sananniyar magana ce idan akwai manomi da ke kiwon kifi tare da hatsi to ruwan kifi ba abin zubarwa ba mm. don babu taki kamar shi don an yi kiyasin haka da su kuma matasa ya uwana a yi kokari a daina cakuɗe ma sana'a ɗaya a mm. dinka ɗan bubuɗewa ana shiga wasu fannonin da ba su cika yawa ba ba a ce sai fashon ba a'a sai wannan wancan dai a ɗan ba gyaran kwalliya da yanzu kowa ya koma gyaran kwalliya ɗinki noma ma sana'a ce da za a yi kuma tana kawo riba <laughs> yawwa to noma ma ita ma wata sana'a ce da za a yi kuma tana ba da riba akwai riba akwai albarka cikin mm. to yanzu ganin ki matashiya wanne taimako kike bukata daga gwamnati to ina neman taimakon karin jari gaskiya ba zan yi ƙarya ba mm. da ƙarin fili saboda ina da buƙatar faɗaɗa girman gona na nan gaba mm. saboda akwai plant da yawa da nake da shi nan gaba da nake son yi to shirin da mm. gwamnati ke yi na taimakawa mm. manoma kina ganin shirin ya kai yana kai ma kowane manoma ko kuma shirin yana da amfani yana manoma na amfana da shi to wasu na amfana da shi gaskiya wasu kuma wasu na amfani da tun sanin su dai na cancan tun iyaye da kakanni amma wasu gaskiya ba laifi suna amfana da shi. to malama zahida Eh, duk kun noma albasa kin ce min kuna kina noma albasa su karas su alayyahu to idan har ba ku kai kasuwa ba ta yaya kuke aji su kafin ku kai su kasuwa idan ba kasuwa ba su yawa su hatsin su muka aje sarungu rumbu su kuma albasa rumbu rumbu irin wanda na sani na da wanda ake yi a ƙauye ko ko wani rumbu ne na zamani kuma yanzu eh to wanda zan ce kusa wani rumbu ne na zamani da ake kinga ba ma cire su ba mu kakkaɓe su daga jikin asalin inda aka fiddo su ina mm. barin su irin a jiki haka saboda mm. Eh, mm. akan yashi haka sai gani saboda kai ya abin nan kai ya ɓaci kuma za a rinka dan dudduba haka lokaci lokuta haka kuma na barin iska yana shiga haka. Rumbun kuna yi da kanku ne koko kuna saye ne? No no no no no muna sa a yi ne. Muna sa a yi ne. Yanzu kamar ma'aikata nawa suke aiki ƙarƙashin ki? Ma'aikata ne ke aiki ƙarƙashin na sun kai bakwai. kuma duk kina biyan su duk ƙarshen wata kina biyan su lafiya lau ina biyan su lafiya lau alhamdulillah ko sunan gonan ma is registered dole yawa dole za a biya su saboda wasu ɗin ba wai kasan su bane sun zo su aiki da kai ne wasu kuma mm. sai damuna damuna ma idan sun shigo ake haɗuwa su yi aiki mun gode kwarai da fatan nan gaba za mu ƙara hira da ke lokacin kin aje gonaki goma ko ashirin mun gode kwarai. Amin, amin, na gode sosai, na gode. Tattaunawar da na yi da Malama Zahida kenan da fatan masu sauraro sun ji kuma sun karu da wannan tattaunawa. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Judy Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Safinatu Sada dangi ke cewa a huta lafiya.